قال في من الله يكي البار من الله ورسوله أي من هذا البار وي عدي بن حاتم mutum ne makiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya guji allah ya guji manzon allah sun ma ba rasulullahi manzon allah ya wuce ta bai ce komi ba take cewa wata raka ne hatta marrabi salatan hakanan aka yi sai da aka samu karo uku manzon Allah ya zo wucewa ta miƙe sai wannan ruku annabi ya wuce bai ce masa komi ba har dai ta gaji manzon Allah ya zo zai wuce wani lokaci kuma ta ki miƙewa ta gabatar da wannan ruku fa ashara ya rajulun min khalfihi sai ga wani mutum yana tsaye ta bayan annabi daga cikin sahabbansa da ya ga cewa mata miƙe ta gabatar da roƙon ba sai masa ishara ya ce ni ke mata yanzu ma ki da roƙon mata ishara annabi yana gaba shi yana ta baya manzon Allah bai gani ba ya mata ishara an komi fa kalbi a shi mana ta shi ki mana to na ga shi ga annabi na tabbata babban musulmi kusa da manzo yake shi ya ce min tashi tashi fa kuntu ni wal ni fa qultu ya rasulullah wannan karo tace ya rasulullah kun ga ashe har imani ya fara shiga zuciyarka halakar wani mahaifin mu ya rasu wa gabar wafi mai kulawa da ni ya tafi ya bace famnun alayya man Allah alayka kai min falala kai min alfarma Allah ya saka maka da alherin sa qala fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata kafa al-sunabi kina san yake an ba ki yake magana ta gani bala ta'adil amma kada ki gana. ki domin karshen ta yanzu in kin bar nan babu mamaki ki sake fadawa hannun fursoni eh, hannun sojoji kada ki garajin barin garin nan hatta ki sifa a fi ki sai kin samu amintattu waɗanda za su kisar da ke kasan da wanki ya tafi sun ma'azin ne idan kika samu tawaga na matafiya ayari waɗanda za su iya kai gidin da ɗan uwanki yake to sai ki zo ki gaya mu shikenan ta samu wuri ta zauna a ah, sannan bayan ta zauna sai take tambaya shin wannan mutumin da yake bayan annabi wanda ya masa ishara da mike din nan waye ne fa sa'altu an rajulin ladhi ashara ilayya nace shi wancan mutumin da ya min ishara cewa mike gabatar da na waye fa kafila sai aka ce min ali bin abi talib ana nan ko wa qadima rukab sai ga wani ayatul waɗanda za su tafi yankin Syria fa sai ku rasulullah da zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kuntu nace masa kadima rahkum min qaumi ka ce in jira sai an samu wata tawaga to yanzu an samu tawaga daga cikin jama'a ta waɗanda za su iya kai ni inda dan na yi an samu ta ce an samu qala ta ce fa ka tali rasulullah manzo Allah ya ɗebo kayan sawa ya bani wa amana ya dora ni akan rakumi wa afani nafaka kuma ya bani kuzari Amma shi kami koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qarantu dan na hita hatta kadin fi sham sai ga ne ga dan uwana Abi ibn Hadi bayan sun gama fadan da zan ta masa fada ka gudu ka banni ka ɗebi iyalinka su kaɗai ko matan da danka banda ni hankali ya kwanta sannan sai adi bin hatim ya tambaye ta ya ce mata ma tare da sai amri hazar rajul yanzu ka cikin fito daga madina ba na labarin wannan mutumin ina labarin ta mutumin kirki ne ko kuwa kada sai ta ce a ra'an tamhab ni in shawara ta kake nema to tun mutane na zuwa kusa da shi kaje maza ka kama hanya ka je ka zan cikin nan kusa da shi don kuwa komai daɗewa sai ya ci galaba a duniya adi bin hatim ya ce mai hujjar ki ta ce to ka gaje ka irin alherin da ya ne roƙo kawai dai ya yanta ni ya bai kyauta ya ba mu sutura ya tsora da akan raƙumi ya haɗa da tawagar da ta kawo ni wajen ka adi bin hatim ya ce to lallai zama bai kama ba ka zo ba a fi littafin ibn hajar a mujallar da uku shafi ɗari hudu talatin da uku a daidul hatim a shekara ta bakwai daga hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi daga wannan ƙasa ta syria ko ko aljazira bai tsaya ko ina ba sai madina domin bayan ɗan uwarsa ta ba shi shawara ya koma yana ta tunani fa kultu yake cewa sai ni kaina ina wa kaina fada ina cewa lau a biyu hazar rajul ya dai kamata mu zo in ga wannan mutumin fa in kana bisu ko idan dai mai gaskiya ne zan gane tun da ni ina da ilimi na dama kiristan in dai mai gaskiya ne zan gane shi kuma sai in bi shi idan shi ne zan gane shike nan ya shirya kayansa ya ce nan ma ka jimfin madinata ina isowa madina istashrafa lin nasu mutane fa sai suka ɗaukaka al'amari na saboda fitaccen mutum ne ubansa fitacce ne kafin zuwan annabi muhammad sannan shi ma kuma shahararre ne da ganinsa a madina gari sai ya ɗauka ca ana cewa ga adiyu bin hasim ga adiyu bin hasim ya shigo madina yana rataye da wani babban kuros a wuyarsa na dinari shi da shekul islam ya ba da misali da wannan labarin na ajiyu bin hakim mu je karatun kala ajiyu bin hakim radiyallahu anhu ajiyu bin hakim yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai na taho ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa huwa jalisun fil na taho madina na tarar da manzon Allah yana zaune a cikin masallaci فقال القوم متاني سنة تشوى هذا عشر بن هاتم قا عدي بن هاتم يا إسو مدينة بغدا تشيغغي عدي بن هاتم yace abu na farko da na lura da shi wace itu bi gairi amanin wala kitabin na zo madina babu amanar kowa kuma babu takardar wani domin a zamanin jahiliya baka isa kai tafiya daga nan zuwa suleja ba sai kana da amanar wani babban mutum da yake suleja kuma kana ɗauke da takarda inda idan ko suka tsare ka za ka ce to kana karkashin amana su sai a barka kai ta garin lafiya ka taso ka zo gari haka na kurum babu takarda babu amana ba zai yiwu ba a zamanin jahiliya kafin zuwa mulkan Allah ce amma gani na iso Madina babu wanda ya min iso na iso ga Annabi Muhammad fa ma da fasu ilai lokacin da na iso gare a kaza biyadi sai ya kama hannuna wa kad kana qala zalika dama ya riga ya faɗa kafin nan yadda inni la'arju an yaj'ala Allahu yadahu bi yadi a wata riwaya ce yadahu fi yadi ina ta fatan Allah ya sa in na zo Madina kada wani ya iso ga Muhammad ya zama shi zai kama hannuna ya riƙe ni na tabbatar kenan bukata ta za ta biya ya قال yace falakiyahu falakiyat imra'atun wasu biyu, mazu Allah ya kama hannun Adi bin za su tafi gidansa ana cikin tafiya sai ga wata mata da yaro A kan hanya suka hadu da mazu Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai suka ce wa manzon Allah inna lana ilayka haja muna da wata bukata gare ka ya rasulullah fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tare da su tare da wannan matan da kuma dan eh, wannan yaron manzon Allah ya gana da su hatta ta ba kuma har dai ya gama biyan bukatun su sai da ya sallame su sun ma aka da biyaji san da ya sake dawowa ya kama hannuna muka ci gaba da tafiya hatta a tabi da sai da ya isa da shi wato yana auna ɗabi'un annabi muhammad da kuma ɗabi'a irin ta mai mulki da kuma mai neman duniya idan mutum ne mai mulki zai yi wuya a ce mace akan hanya ta ce dakata yana da bukata ya saurara mata ka lura da kyau ba ka ganin yanzu ko dan majalisa ko ko a'a wani ɗan siyasa da ya samu mukami da jiniya ake rakiyarsa da dorina ko ba magana talaka ya tsare shi ya saurare shi bane talaka ya bashi hanya ko ya sha dan karin kashi ko shi annabi muhammad talakan ke tsare shi ya saurara masa wannan sai ya zama darasi ga abi ibn hasim dama yace zan auna halayya wannan mutumin in dai mutumin gaskiya ne zan gane ga mace da yaro kaga ba ma namiji bane kuma wannan yaro karami ne sun kare sun ce muna da bukata annabi ce to saurara ya hakuri ya sai da ya sallame su kaɗan da ya zo ya kama ni zai ce mu je gida ana isowa gida abinin hati yana so ya ga gida da manyan kujeru da dogare da sauran bai ga kowa ba an shigo ɗakin ba an ko walida sai ga wata wani yaro baiwa kenan ta jefa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa da matashi wajen rasa alaiha manzon Allah ya zauna a kai shi nan babu komai kuma a ɗaki wanda lantu bai na yadda na zauna a gabansa bayan ya zauna na zauna ba hamida Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi godiya ga Allah wa asna alaihi ya yabo gare shi sun makara sannan sai ce ya adiyu ma yusir ruka me yasa kake gudu ko ayu birruka abinda ya sa kake gudu na kake gudun musulunci an ta kula la ilaha illallah ba ka so ka ce la ilaha illallah kawai shikenan sai ka gudu ko Abinda ya sa ka gudu shine ba ka son ka ce la ilaha illallah sai annabi ce to fa hal ta'lamu min ilahi siwa Allah ko ka san akwai abin bauta din in banda Allah din ba ka so a ce la ilaha illallah ka lura kafiri bai sanya da ake la ilaha illallah domin ba da la ilaha illallah mu abin bauta sai Allah shi da bai ce to tun da ba ka so a faɗa shin akwai abin bauta din in banda Allah din akwai yana ganin shi malami ne shi tambayar ta farko an gure shi ba na adimin hajji mai ke kuntu ba ta ce wallahi ba wuyarsa manzon Allah da suke ya jefar ba akwai riwaya suke cikin littafin ibn majah amma riwaya tana da rauni duk da cikin malaman tarihi da yawa sun dogara da ita hadisi na 86 sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya adiyu aslim taslim ya kai adiyu ka musulunta ka kubuta kuntu na ce masa inna li dina ni ina da addini kafin ka zo don haka ni tuni dama musulmi kana da addini abi bin hatim yace ni dama can. ina da addini sai manzo Allah yace a ana ana a'lamu bi dinika minka na bi ka sanin addini da kake rike da shi addinin kiristaniki da kake rike da shi din na fi ka ilimi a kan sarji manzo Allah sai bin hatim yayi dariya yayi mamaki yace anta a'lamu bijini ne ne yanzu ka ce da sanin addinin da take rike da shi manzo Allah ya ce na ka sani sai annabi masa tambaya alaska rafu kaumaka ina ce kai ne shugaban tariƙar a garinku a can yankin kwayi yace bala haka manzo Allah ya ce masa ya ce masa alaska rakutiyan ba kana tarikar rakutiya ba yace ina wannan tarika sai annabi ya ce masa ka kullu mirba a wannan tarika ta ku nake da kiristoci sukan yi noma ko ko sana'a abinda suka samu za su kasa kashi hudu a ta ko kashi ɗaya a baka haka ne ko a'a hadisin hasim ya ce bala haka ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa inna dalika la yahillu laka fi dinika to wannan din a addinin nakan haramu in kuwa halal a addinin nakan ga yamin kaga nan ba an kure shi ya ce ta ba ba a su bi zalika ya ce da jin haka sai hankali na ya kwanta ya yi motsi da dandansa ya rasa mai zai faɗa bakinsa na rawa hankalinsa ya a ashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi gaskiya ne ya wuce duk inda adibin hakim yake tsammani sun makala annabi ya sake ce masa ya adiyu aslim taslim ya kai abibin hatim ka musulunta ka hukunta fa azunnu mimma yamna'uka an tuslima babu ma baki kuma abin da ya hana ka musulunta shine khababa taraha biman hauli saboda kaga waɗanda suke kewaye da ni talakawa ne babu kayan sawa masu tsada ba abubuwan hawa masu tsada wasu ma ba su da sutura talakawa ne shi wanda shi hana ka musulunta ba mamaki haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanar da shi zuciyar Abi bin Haji. tunaninka idan ka musulunta ka shiga wahala don musulman duk ne sai manzon Allah ya ce masa wa annaka taran na alaina ilban wahidan abu na biyu ka ki musulunta saboda ka ga duniya ta haɗu a kanmu gabas da yamma kudu da arewa duk inda aka samu wata ƙasa za a samu tana yaƙi ne da musulmi gabas da mu ake yaki yamma da mu ake yaki kudu da mu ake yaki arewa da mu ake yaki wannan shi hana ka musulunta don kana tsoron in ka shiga cikin mu ka shiga cikin bala'i don ce hal a kai tarbira ka taɓa zuwa yankin hira yankin hira ke nan a yau wasu da ya ce lam ban taɓa zuwa yankin hira ba wa kan alimtu makana a amana, san inda hira suke ita ce iyakar kasar larabawa da farisa sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ko nan gaba tarihi zai tabbatar musulunci nan da kake gani duk da gallaza wanda ake masa duk da wahalar da ake masa duk da yakansa da ake yi musulunci nan sai ya kai yankin hira da kasani توشك الضئيلة أن ترتحل من الهيرة بغير جوار حتى تطوف بالبيت kuma saboda tsananin zaman lafiya da za a samu a duniya mace ita kadai za ta haura kumi ta kamo hanya daga iraki ta zo ta yi dawafin ka'aba ba ta tsoron kowa face allah mutum saboda duniya ta samu zaman lafiya ko ina ta duba musulmi ne yace haka zai yiwu cikin komai dadewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ce mata ka san sarkin farisa kisra bin hormuz ya ce na san shi ya nan sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to kisra bin hormuz din nan komai dadewa al'umma ta dinnan da kuke ganin su talakawa ba su da wadata manzon Allah ya ce da da hanna alaina kululu kisra za a ci sarkin farisa da yaji a lokacin babu kasar da ta kai kasar farisa kanci a duniya kamar yanzu ne kashe amurka a zamanin manzo allah ya kasance farisa an gaba manzo allah ya bada misali da sarkin farisa kamar yanzu ka bada misali da shirko ka ce nan gaba za a amsar amurka fadar adibul hajji da ce ka san kisra bin hormuz ita na san shi ke fi karfi a duniya manzo allah ya ce to komai daɗewa waɗannan talakawan da kake gano su za su yaƙe shi kuma sai sun fasa a dakan da aka ɓoye dukiyar al'ummar da an ciro sai ta zaune musulmi da faɗin haka sai ya sake maimaita magana ya ce kisara sai da hormo wato duk maganganun baya ba su ba shi mamaki ba sai na yanzu kamar kai da kace za a hamfara turbu anya kisara sai da hormo manzon Allah ya sake maimaitawa ya ce masa wala ya tsibanna المال حتى يهم الرجل من يقبل منه ماله صدقة دوكيا ذات ودات دنيا sai ka tashi kana neman wanda zai karfi sadakan ka ka rasa a yake gaya ma adibi na haɗi mu ci gaba da karatun littafi kawala ya ce kulsu na ce la sai ya ce ثم تكلم ساعة النبي صلى الله عليه وسلم يي مغنغنو نون لوكتي waɗannan abubuwan da muka faɗa ke sun makala sannan annabi ya ce masa inna ma yufirruka an taqula Allahu akbar abin da yasa kake gudu a wata riwaya tafirru an taqula Allahu akbar kai dai kana gudu ne kawai baka so ka Allahu Allah mafi girma wa zama shay'an akbar min Allah to ko ka san wani abu ne da yake Allah girma kuntu na ce ba ce to ashe musulmi da yake cewa Allahu akbar gaskiya ya faɗa musulmi yake Allahu akbar Allah shi ya fi girma akwai abin da ya fi Allah girma babu Allah shi ya fi girma shi da musulmi yake Allahu ya a ranka shi dan ne manzo Allah ya fito abin a fili yace to ko ko ka san abin da ya fi Allah girma ne yace babu قالت النبي كيتو فإن اليهود na fahimci ka rike addinin kirista to ka ji da kyau yahudawa mazbubun alaihim mutane ne da Allah ya yi fushi da su waɗannan nasara kiristoci nasara dullalun batattu ne kai ko ka shiga addinin kirista maza Allah yake gaya masa kazo majmu ka ta shekul islam a mujallar lokacin shafin 127 yace wa dalika annal yahuda arafu al-haqqa abinda sa Allah yake yahudawa an yi fushi da su shine abinda kake cewa gairin magdubi alaihim wa dhalli al magdubu alaihim wadanda aka yi fushi da su me yasa Allah ya fushi da su araful haqqa wa lam yattabi'uhu saboda sun san gaskiya sun kibi sai Allah ya fushi da su Allah ya turo annabawa akai akai ga yahudawa suka kibi su suna sanar da gaskiya suka bijire masa wannan shi ta Allah ya fushi da su a nasara fa da Allah ya ce wala dallin manzo Allah ya ce dallun batattu ne me yasa aka ce musu batattu wa nasara abadullah bi ghairi ilmi saboda suna bauta ba ilimi in ka tara addinin kiristaniki kashi cikin cikin dari ba shi da asali daga annabi Isa al'adu ne in ma na turawa aka shiga, ko na rumawa aka shiga, ko wani da daga baya ce yake kiro abin da aka shiga. asalin addinin ba shi da yawa shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa nasara busa nasara matattu ne a ne kala yake fa kuntu ni kuma adi bin hatim yake sai race inni hanifun muslimun a wannan riwaya guda kenan a wata riwaya yake masa jiktu musliman kafin annabi ya kai karshen magana sa kenan adiyu bin hatim ya gamsu da cewa annabi muhammad annabin gaskiya yana kaiwa wannan guri ya ce fa inni jiitu musliman shine a wannan riwaya yake cewa fa inni hanifun muslimun eh, akwai kuskure ne na wajen rubutu fa inni hanifun muslimun ni musulmi ne karkatawa ga addinin annabi ibrahim ni musulmi ne tuntun amma abin da ya tafi a hadisi yana cikin littafin al-imam muslimin ka duba sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2953 ko silsilatu sahiha hadisi na 2963 فإني جئت مسلما نازوك لك نجوت مسلمك دفتم هكا فرأيت وجهه سينا بفكر مظهر الله ينبسط ينا ورولي وفرحا ينا فرنشكي أصلا يديته أحديث شيء تبسط فرحا sai na ga fuskar manzon Allah ta saki manzon Allah yana farin ciki saboda ya ji addinin hakim zai karɓi addinin musulunci wa zakara hadisan tawila ya ambaci hadisi mai tsawo wato labari mai tsawo rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito shi wa qala al-imam tirmidhi ya hadithun hasanun gharib hadisi ne mai babu shakka hadisin ya inganta ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam labarin yana da tsawo labarin musulunta hadith bin hajji. abinda shekul islam ibn tamiya yake nufi fassara fatiha babu mamaki yan wani ya ce maka ba ya hude Allah ya yi kushi da shi sai ka ce maka ah, wannan mutumin ta adda ne ko ko fundamentalist ko ko ya ce maka kirista ce ne sai ka ce ah, wannan zai kawo farkon littafin da shekul islam ya ɗauko fassarar fatiha daga bakin annabi muhammad wa zai fassara mana gairin maghdubi alaihim wa rabbulin wanda ya wuce annabi muhammad babu shi sai da kuma hadisi gashi na cikin littafin al tirmidhi hadisi na uku, annabi yake gaya ma hadisi bin hatim fa yahuda maghdubun alaihim wa yake al-maghdubu alaihim sune yaqul annabi muhammad manzon Allah yace waɗanda aka yi fushi da su din waɗanda kake roƙon Allah ya kare ka karka bi hanyar su a Fatiha a sallar ka ta farilla a sallar ka Allah kada ka shirya da ni ta farkin waɗanda kai fushi da su da kuma batattu annabi ya fassara yace waɗanda aka yi fushi da su to sune wa yahudawa batattun kuma sune wa annasara sai mu da ta insha Allah Allah kai mu wani mako sai mu tashi ganin Allah mu dauke gafata mana kuskure da yawa ko ba mu da dami mu kusa daidai falala ne matukar addu'a ce mutum yana iya yin ta a sujuda babu da misali kamar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar addu'a ce amma aya an hana karanta ayar qur'ani a cikin ruku'i da sujuda amma banda ayar da take dauke da addu'a dukkan wata addu'a da ta zo a cikin ayar qur'ani dai ne kai ta sujuda sallah ko kuma har ma a ruku'i fahimta mafi inganci kenan babu laifi don kayi addu'a a ruku'i ya ce karatun fatiha a wannan ya kama har idan mutum yana sallah tare da liman kuma liman yana karatu a fili lallai sai mamu ya karanta fatiha idan bai karanta ba ba shi da sallah babu shakawa wannan muhawara sai da malamai suna suka yi ba kada mu manta yana da wahala ka samu wata matsala wacce malamai ba su yi kace nake akan fahimtar ta ba amma abinda ke wajibi akan mu shi kyautata zama da juna don da dama akwai waɗanda suke dogara da sabanin fahimta su kawo ɓaraka a cikin al'umma akwai waɗanda suke da fahimtar cewa dole ne kowa ya karanta fatiha a sallah wannan hatta cikin sahabban annabi muhammad an same su waɗanda suke fahimta cewa matukar kana sallah dole ka karanta fatiha liman kake koma mu sallar a bayyana ake yin ta ko a koyi akwai masu wannan fahimta kama daga sahabbai zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'in tabi'ai akwai kuma waɗanda suke da fahimta cewa idan mutum yana bin liman to liman in yana karatu a bayyane babu kyau kai mamu ka bayyana a kai karatun fatiha abinda yake wajibi akan ka shine ka saurara wannan ita ke fahimta mafi inganci babu ko shakka tana cikin a majmu'u fata wani shekul islam nan babu wani malamin da ya dauko wannan magana da kyau ya bi ta filla filla da bayanin hujjojin kowane kafin ya tabbatar da nasa kamar shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama idan liman yana karatu a bayyane to kada mamu yayi ko da fatiha ya saura wannan shine mafi inganci amma kuma dan wani ya dauki wata fahimtar da ta saba wannan bai laifi ba tunda dai dukka kokari dai ake yi ake yi a bishiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta a sai ce to in haka ne idan mutum ya samu liman ya yi kuhu ya samu wannan raka ta wani ga ba ma sai mun tsawaita ba malamai abinda suka faɗa shi ne matukar mutum ya tara da imam yana ruku ya samu wannan raka akwai kace na ke akan wannan sabanin fahimta da nake faɗa amma mafi inganci shine samun rukuri akwai hadisai masu yawa ba fikihu muke karantarwa ba da muna bayanin fikihu ne insha Allah da za mu tattaro hujjojin kowane sashi wanda kai da kanka za ka auna ka gani amma ina gaya maka abin da ni fahimta ta ta nuna min saboda hadisai masu yawa da za ka duba al-mawdu'atu fiqhiyya al-muyassara ya tattaro waɗannan hadisai daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu da suke nuna cewa wanda suke samu ruku'i ya samu wannan raka'a amma bai hana a samu wanda yake da fahimta ta sabu wannan a da kulle halin wannan shine mafi inganta da ce tambaya ta gaba tambayoyi guda wasu suka ke ita ta ce